Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. na yau talata biyu ga watan Disambar 2025 inda yanzu haka agogon ma'anan gundumar Colombia ke cewa karfe uku da rabi na la'asariya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a game da halin da ake ciki a Najeriya tun bayan murabus da ministan tsaron ƙasar ya yi Idan muka leƙa jamhuriyar kamar kuwa za a ji halin da ake ciki bayan mutuwan shugaban 'yan adawa. Daga bisani Rukayya Basha za ta shigo don ta gabatar mana da shirinmu na Gen Z. Sai mu kawo muku labaran ta mola a takaice, amma duk kamun a kai ga waɗannan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zaɓi wani tsohon babban hafsan sojojin ƙasar ya maye gurbin ministan tsaro wadda ya murabasa jiya litinin a lokacin da aka samu ƙarin sace-sacen mutane da hare-haren 'yan ta'addar da ke ikirarin musulunci a arewacin Najeriya lamari da ya kai ga shugaban na Najeriya ayyana dokar ta ɓaci. Dan shekaru hamsin da takwas da haihuwa janar Christopher Musa ya riƙe mukamin wato babban hafsan mayakan Najeriya daga shekara ta 2023 zuwa watan Oktoban bana. Zai mai gurbin Malam Badaru Abubakar tsohon gwamna daga arewacin Najeriya wadda ya murabus bisa dalilan rashin koshin lafiya. Shugaba Tinubu ya ba da sanarwar naɗin ne a cikin wasiƙa da ya aike wa majalisar ƙasa kamar yadda ofishinsa ya faɗa. wannan nadin yana zuwa ne 'yan kwanaki kacal bayan da shugaba tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci a zaman martani ga ƙarin tashe-tashen hankula a najeriya har yanzu dai ba a gano ɗalibai su sama da metan da 'yan bindiga suka sace a wata makarantar ɗariƙar katolika ranar 24 ga watan nuwamban bana da ta ƙare suna daga cikin aƙalla mutane 402 da aka sace a najeriya daga tsakiyar watan nuwamba kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana muna da ƙarin bayanin kan wannan naɗi ba labaran duniya mali ta gano kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da take bin kamfanonin haƙar ma'adinai ba wani bincike da ta gudanar kamar yadda ministan kuɗin ƙasar ya bayyana wannan shine kaso mafi tsoka da ƙasa ta kwato wa kanta daga ɓangaren ma'adinai Gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kafa hukumar kwato mata hakkinta sakamakon bincike da kamfanonin bin diddigi suka gudanar inda suka gano ƙasa tana bin kamfanonin haƙar ma'adinai kimanin kuɗi sefa biliyan ɗari 300 zuwa shida. Garan bawul da gwamnati ta yi a wannan ɓangare ya janyo gardama tsakaninta da kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar Kanada da ake kira barik kamfani mafi girma a Mali wajen haƙar zinare. kamin su daidaita a cikin watan nuwamba sabuwar dokar haƙar ma'adinai ta ƙara haraji da gwamnati take karɓa ta ƙara gwamnati kaso a kamfanonin kuma dokar ta yi watsi da wani sharaɗi na daidaito da yake magana a tashar talabijin ta ƙasar jiya litinin ministan kuɗi da tattalin arziki alhussaini sanu bai bayyana ko wannan adadin kuɗi da gwamnati ta gano sun hada har da sefa biliyan mai tan da arba'in da hudu da suka cimma yarjejeniya kai da kamfanin barik na ƙasar Kanada. a halin da ake ci kuma yau talata shugabar kasar namibia madam netumbo nandi ta nada modestus a mutse a zaman sabon ministan albarkatun ƙasa makamashi da kuma masana'antu hakan ya biyo bayan sallamar na natanwe itete daga wannan mukami a cikin watan oktoban bana a ƙasar sin ko china kamfanonin ƙera motoci da ba sa amfani da mai sun kwace kusan rabin kasuwar ƙasar daga hannun kamfanoni masu ƙera motoci da ke aiki da mai na cikin gida da ƙetare a cikin 'yan shekaru ƙalilan yayin da ƙasashen yammacin duniya suka fi mai da hankali wajen kare kasuwanninsu daga motocin da ba sa aiki da mai daga china masu arha saboda ɗan karin tallafi da ƙasar take bai waɗannan kamfanoni. kamfanonin kera motoci na amurka da turai suna fuskantar gogayya daga kamfanonin kera motoci masu aiki da mai daga china ana ganin gumurzu ta fuskar kasuwancin motoci masu aiki da mai a kasashen da suka kama daga poland har zuwa afirka ta kudu da kuma uruguay safarar motoci masu aiki da mai zuwa kasashen waje daga china ya kai kashi 76 cikin 100. na motoci masu aiki da mai da china take turawa ƙetare daga shekara ta 2020 hakan kuma motocin da china take turawa kasuwannin ƙetare sun tashi daga miliyan ɗaya a shekara zuwa miliyan shida da rabi kamar yadda alƙaluma daga kamfanin kula da harkokin ƙera motoci na ƙasar sin suka nuna. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotanni da muke tafa da su. Tun bayan sanarwar murabus ɗin babban ministan tsaron Najeriya a yammacin jiya, akan ko me ya kawo hakan cikin wani mawuyacin hali da ƙasar take ciki a fannin tsaro. inda ake ganin cewar gazawar shi ce ta sa shugaba ya mai gurbinsa da wani tsohon hafsan sojojin ƙasar. Abokiyar aikinmu Hauwa Umar ta yi muna bincike a game da haka ga rahoton da ta haɗa muna. Hakika murabus ɗin ya zo ne a bazata kasancewar ba a saba ganin masu riƙe da mukami a Najeriya na yin murabus ba. Kakakin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu Mr. Bayo Onanuga ya ce ministan mai shekaru 63 ya yi murabus ne a takardar da ya aika wa shugaba Tinubu bisa dalilan rashin ƙoshin lafiya. Murabus ɗin na zuwa ne daidai lokacin da shugaba Tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci kan taɓarɓarewar tsaro. Mai sharhi kan harkokin siyasa Aliyu Shamaki ya ce ce babu laifi yin murabus, amma dalilan da jami'an gwamnati ke bayarwa na yin murabus din ba za su haifar wa Najeriya ɗa mai ido ba. Ya kamata a yadda Najeriya ta girma ta daɗe da samun 'yanci take da 'ya'ya masu ilimi wadda suka san mulki bai kamata a dinga irin wani maganganu iri bai ɗaya kullum ya zama na wai duk wanda zai yi murabus sai ce bai da lafiya ba. Wannan ba dalili ne da zai inganta tsarin mulki na tsarin kasa ba. Domin me mu ɗauki misali da shugaban jam'iyya lafiya da zai yi murabus shi ma shi ya ce bai da lafiya kuma aka gan shi yana sa inda yake so amma kowane ya tashi ci murabus ne saboda rashin lafiya wannan ba daidai ba ne. shi ma mahadi shehu da ke sharhi kan lamuran siyasa da tattalin arziki cewa ya yi ɗaukan irin wannan mataki ba al'adar masu rike da mukami ba ne musamman a najeriya amma dai ruwa baya tsami banza. wai an ce babban ministan tsaro badaru ya yi murabus wai an ce ya ba da takardar barin aiki wai an ce shugaban ƙasa ya yadda wai an ce ya ce bai da lafiya ne shi yasa ya sauka dama al'adar najeriya shine duk lokacin da ka ji mai rike da matsayi a gwamnati ya ce ya bari dan bai da lafiya to abubuwa ne kamar haka an tilasta mashi ne ba don allah bai bari dan ba a bari matsayi a najeriya na biyu ya gani rubuci a bango cewa lalle karshen su ya zo kuma na uku an ma wani alkawarin kujerarsa kuma ana so a cika alkawarin nan. Na hudu ana so a cire shi don a faranta ma wani zuciya ko wata zuciya ko wasu zuciya ko a ma wata ƙasa zuciya don shi zaki da ke cikin daji ya samu hankali ya kwanta ya natsu in ta yi wari za mu ji da yawa ma za su bari ko za a sa su bari ku biyo mu kaɗan za ku gaskiya al'amari. sai dai masanin harkokin tsaro dr yahuza getso ya ce duk da cewa ministan ya yi murabus a lokaci mai tsada ya dace a duba mutum mai kishin ƙasa da rikon amana da zai maye gurbinsa. ba za mu ce wai sai tsohon soja ko tsohon ma'aikacin tsaro kawo ake iya bawa dama ne ya rike wannan mukami ba domin ai kasashe da dama inda ma suka aka ci gaba ai an ba mutane da dama waɗanda ba sojojin ba kuma an ga irin nasara da riba da aka samu da haka ofis ɗin yana buƙatar tun ne mai sufa guda shida na farko shine zama mai kishin ƙasa da yadda da cewa yana san Najeriya yana san Najeriya ta ta dore mai kishin ƙasa wanda zai sadaukar mai gaskiya da amana sannan abu na uku ana buƙatar wanda yake da mutunci da kuma ima a bidigin tarihin mu'amala da yadda ya gudanar da abubuwan shi na rayuwa a tabbatar da cewar akwai tsantseni da takatsantsan babu son zuciya babu kabilanci babu nuna wariyar addini musamman a inda najeriya take fama da guguwa guda shida guguwar siyasa guguwar addini guguwar kabilanci guguwar son zuciya guguwar son tara abun duniya da kuma guguwar mulki A yanzu dai shugaba Tinubu ya tura shugaban babban hafsan soja janar Christopher Musa ga majalisa don tantancewa ya zama sabon minista. Hauwa Umar, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Daga batun tsaro a Najeriya sai mu leka jamhuriyar Kamaru. inda aka sanar da mutuwar shugaban 'yan adawa wanda aka garkame shi a gidan maza tun bayan kammala zaben da aka yi a ƙasar. Wakilinmu a yawun da Muhammad Awal na ɗauke da ƙarin bayani. ɗaya daga cikin jagorin adawan ƙasar jamhuriyar kamaru ernest yakane wanda gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta danƙe shi to rikicin siyasar da ya gudana zaben shugaban ƙasa na ranar biyu ga watan oktoban 2025 din nan ya mutu a hannun gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru a yayin da ake masa binciken kwakwaf na irin tabargazar da ya faru to ranar 21 ga watan oktoban shekarar 2025 din nan aka cafke shi a gidansa da ke birnin duwala an da aka garza da shi gidan yarin da ke birnin wunde sannan daga baya rashin lafiya ya cafke shi an da ya gamu da ajalinsa asibitin jandarmomi na ƙasar ta kamaru yanzu dai al'umma suna ta faɗin albarkacin bakin su ga abinda da 'ya'yan jam'iyyar ta malidam suke faɗi a yayin da na yake da su eh wannan al'amari ya yi mana zafi kuma ba za mu yadda ba ba za mu kyale ba sannan kuma za mu bar wannan gawar a hannun gwamnati dole a yi binciken kwakwaf sai wata 'yar uwarsa wanda ta je kwana uku asibitin ta gana da shi ga abin da ta ce. Eh mun je mun gana da shi kuma ba za mu yadda da wannan al'amari ba dole ne gwamnati ta san ya dace daga wasa haka zalika na tambayi Alhaji Ali dan siyasa ne na jam'iyyar SDF a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mun ƙarin haske kan rasuwar tasa ga abin da ya ce. Eh lalle kuwa mutuwan shi ya kasance a cikin wani irin matsala wani irin matsayi da an kama shi kenan yana rike to gendarmerie said kenan abin ya tada hankalin mu mutane da yawa har da waɗanda ba 'yan siyasa ba wallahi ka bayan dangin shi da shauransu da mu kuma 'yan siyasa waɗansu mutane da yawa sun ta da hankalin su kan wannan al'amari to dai mu dai a jama'iyyar mu na sgf eh, an kira taro eh, da za mu zauna mu tattauna mu ga yadda za mu haɗa baki da shauran 'yan adawa ɗin mu san matsayin da za mu ɗauka dangane da wannan gwamnati da take ta abubuwa dai da ba daidai ba tun da aka kalmala zaɓen nan eh gashi dai sun ce sun ce amma kuma abubuwan da suke ta yi ba daidai ne yana da yana da yawa a halin yanzu dai a waɗansu bayanai da suke zuwa ministan dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru ya ce zai yi ƙoƙari ya ga cewar an tabbatar da binciken gwab kan rasuwar ernest ekane mahama awal garba gta hausa amurka ke magana daga ƙasar kamaru idan muka sake koma najeriya kuwa inda aka yi wani taron ƙara wayar da kan al'umma a kan cutar ƙanjamau da hanyoyin magance yaɗuwarta. Wakiliyarmu Hussaina Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ganin yadda wasu mutane ke nuna kyama da kuma gudun masu ɗauke da cutar sida wato HIV, hakan ya sa aka janyo hankalin al'umma da su dinga nuna ƙauna ga masu ɗauke da wannan cuta don su ma su samu nutsuwa da kuma samun damar yin walwala a duk inda suke. An dai wannan kiran ne a lokacin bikin yaƙi da cutar sida na bana wanda ya gudana a babban birnin Maiduguri. Hajiya zuwair Gambo ita ce kwamishiniyar harkokin mata ta jihar Borno inda ta bayyana cewa suna bi lungu da saƙo don wayar da kan mata a game da wannan ciwo. A kuma nuna musu ita wannan ciwo fa ba mutuwa ba ce. ciwo ne idan ka kamu da ita akwai asibitoci akwai magunguna da in ka sha in ka ga mai ciwo ma wallahi ba za ka san yana ciwo ba so a da dai ana dan kyaman su amma alhamdulillah yanzu kowa kan shi ya waye wannan ba ciwon da za a yi fargaba ba ba ciwon da za a damu ba ka dai sha maganin ka ka ci abinci mai kyau kuma ka kiyaye Dr. Shatima Maina Muhammad babban sakatare ne na ma'aikatan lafiya wanda shine ya wakilci kwamishinan kiwon lafiya ta jihar borno a wajen taron inda ya ce idan aka ci gaba da wayar da kan al'umma musamman ma waɗanda suke karkara zai taimaka matuƙa wajen rage yaduwar wannan cuta gwamnati dai tana ta ta wajen ta cewa wannan ciwon jama'u dana an shawo kanta amma har yanzu akwai saurari na aka domin yau mutane ba san yadda ake samun magunguna ba ba san yadda mutane za su kare kansu game da wannan cutar ba musamman ma mutane da suke gargara kuma wannan sha'arin rashin tsaro ya zo ya dan kulle mutane kowa ya kara himma kowa ya kwara kwazo wajen wayar wa mutane kai san cewa wannan kanjaman har yanzu yana nan kuma ah, su kare kansu Dr. Gwani Abba babban sakatare ne na hukumar yaƙi da cutar sida tare kuma da shawo kan zazzabin cizon sauro. Ya ce wayar da kan al'umma shine babban aikin da hukumar ta sa a gaba. Muna wayar da kan jama'a ne akan wannan cutan sida din na HIV AIDS, boda HIV da kuma malaria din. Mutane da dama sun halarci taron bikin na bana ciki hadda masu dauke da cutar sida. Husaina Muhammad GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da ya Basha za ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum Rukayya bashi ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Gen Z shirin da ke taɓo abubuwa da suka shafi matasa dandalin yanar gizo da dai sauransu. A yau shirin zai mai da hankali ne kan kirkirarriyar basira wato artificial intelligence wanda aka fi sani da AI. A wannan zamani na digital fasahar artificial intelligence wato AI ta zama abin da ke sauya yadda duniya ke aiki. AI tana taimakawa wajen sa ayyuka su zama masu sauƙi, sauri da kuma inganci. To amma kafin nan bar mu ɗan numfasa da wannan faifan kana muka dawo za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. madalla shirin zai fara ne da tattauna da makai da masani kan fasahar zamani ta AI. To a ranka ya daɗe ko za ka bayyana mana sunanka? Uh, sunana Nasiruddin Yakubu, manajan partner na Trilogy Limited, kuma ni masani ne a harkan cyber security da kuma artificial intelligence. To a matsayinka na masanin fasahar zamani ta AI, menene sabbin damammaki da fasahohin AI ya kawo a wannan zamani kuma ta yaya matasa za su iya cin gajiyarsa wajen gina apps kasuwanci da sauran ayyuka. To alhamdulillahi AI dai ya zo ya zauna kuma zai kawo ci gaba ma matasa da tsoffi da kowa ma a wannan zamani. Saboda abubuwan da ake tunanin ba za a iya yi ba a da na kusa na kasuwanci yanzu a cikin waya kama za ka iya yi ka yi shi na kyau ko kuma ka yi shi na ɓaci so akwai abubuwa da dama wanda lokaci ba in ba an bamu lokaci za mu iya bayanin applications inda za a iya amfani da shi da ake kira AI tools da mutum zai iya yi da shi amfani da shi ya samu abin yi. Ta yaya ake iya bambance hoton gaskiya da kuma ta AI idan muka yi la'akari da cewa yanzu a matasa da dama suna amfani da wannan wato ya basira ta AI wajen wato kirkiran ko bayar da bayanai na ƙarya za ka ga abu bai faru ba sai a yi amfani da wannan fasaha ta ai a ƙirƙira a ce abu kaza ya faru kuma idan muka duba za mu ga cewa ba haka gaskiyar lamarin yake ba. To alhamdulillahi uh, wannan abu ne mai wuya a wannan zamani saboda kamar yadda AI din shi ma ƙara wayo yake yi da wasu abubuwa da ake kira deepfake kike nufi kenan. Abu kamar da gaske amma ƙarya ne. to kullum abubuwan ƙara wayau suke yi yadda zaka bambance gaskiya da ƙarya abu ne mai wahala dan abin zan iya cewa kawai shi shine zaki ga cewa hoto da yake ba na gaskiya ba ya yi daidai kaman an ƙera shi kuma babu mistake a cikin shi kaman bidiyo kuma wanda ba na gaskiya ba shi ma zaki gan shi cewa ko yanayin yadda mutum ke kada ba baya yi So wani irin haɗari AI za ta iya kawo wa matasa idan ba yi amfani da ita uh, yadda ya kamata ba? haɗarurin suna da yawa a gaskiya sai mun samu dogon lokaci za a yi bayani amma abin da yake akwai shine akwai ai tools wato softwares kala-kala da ake amfani da shi na batsa na mutunci na rashin mutunci wanda kuma ba dokan sauke su a wayoyin mutane so matasa suna da access to wannan abu ma'ana suna da alaka da wannan abin cikin sauki da wayoyinsu idan ba an sanar da su gwamnati ta sa dokoki masu tsauri ba an faɗakar mato ma'ana sensitization to za a dinga amfani da shi ta inda bai kamata ba majority of 'yan najeriya nan mutane masu yawa matasa ne a wannan zamani musu suke da wayoyin hannunsu datan nan ba tsada yake da shi ba ai tools ɗin a bayyane suke kana social media ana talata maka su so dole ne a yi amfani da lokaci din a faɗakar da jama'a akan amfani da AI for good a wannan gaban nake so dan yi bayani a tsokaci cewa idan ba a fitar da dokoki da in kai bidiyo zaka sa wannan bidiyon an yi shi da AI ne. gaskiya gwamnati ya kamata su sa doka mai tsauri saboda muna tunkaran election muna tunkaran harkan iyali muna tunkaran harkan malamai da suke wa'azi yanzu zaka iya yin bidiyon malami yana wa'azi ya tashi sama koko ya zagi wani ɗan ɗariƙun da ba nashi ba kuma wallahi wannan abin bai faru ba to inda za a yi wannan abin sai a rubuta a ƙasa an yi da AI to kun ga ya halasta wannan aikin to yanzu kuma bari mu ba matasa fili domin bayyana mana ra'ayoyinsu kan yadda suke amfani da fasahar zamani da sunana Ibrahim eto eh AI gaskiya ina cin gajiyar ta ta bangaren wato intanet yanar gizo kenan duk wani abu da nake yi a bangaren harkar yanar gizo to yana sauƙaƙa min aiki ba kamar da yanda ake shan wahala ba yanzu abin da zan iya yi cikin minti biyar zan yi shi cikin sakan talatin. Um, na yakubu usman diawade um, gaskiya dai ina amfani da fasara ai ta tsara not ina na makaranta da kuma assignment ina ko wanda ban presentation ina nutsuwa ina muna dan samun understanding tsakanin da shi da kike san in ka zo ka faɗa mar abu kawai kai sai bai lalle bane cire maka abin da kake so amma wasu kun shiga deep conversation da shi za ka samu abin da kake so sunana khalifa jamilu a to a matsayina na mai kula da dandalin yanar gizo da kuma mai cinikayya ta forex yana taimaka min wajen sauwaƙe idea na wajen posting content ɗin da nake yi a kuma sashi na forex kuma yana bani ideas na yaushe zan shiga kasuwa da sauransu. Um, sunana abubakar ahmad saju um, ina aiki da ai ta wajen makaranta most importantly abubuwan research na makaranta assignment da gyara note da kuma ina yin shi na wajen research ni ma personally research na abubuwan da ni nake nema yadda nake using google da amma yanzu ai ya zo kuma is easier saboda kamar kana magana da mutum ne kana chatting da mutum kana conversing da mutum so ta haka masu sauraron mu duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen shi. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin Gen Z a kowace ranar Talata da misalin karfe tara da rabi na dare. Daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Shirin Gen Z muryar matasa hasken gobe. haka muka zo ga labaran ta mola a takaice. za mu fara labarin wasannin namu ne a tarayyar najeriya inda za mu leƙa jihar kaduna mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta ranchers bees kaduna patrick basi ya yi murabus nan take inda ya bayyana rashin tsaro da rashin kyakkyawan yanayi walwala da kuma ci gaba da tsoma baki da hukumar gudanarwar kungiyar take yi ya janyo ajiye aikin nasa a kungiyar cikin wata takardar murabus mai dauke da kwanan wata biyu ga watan disamban shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar? wadda aka aika wa shugabannin kungiyar ƙwallon kafa ta ranchers bees kocin ya nuna godiyar kasa da damar da aka bashi a wannan kungiya har ya kasance ya jagoranci kungiyar a gasar kasa da Premier League na nigeria wadda take mataki na biyu a teburin bayan da aka yi wasanni uku. to daga rangers din damun mun leka babban kungiyar kwallon kafa ta super eagle na nigeria inda ƙungiyar kwallon kafa ta super eagle din za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar masar a wani wasan sada zumunta da za a yi shi na kasa da kasa a filin wasa na cairo international stadium a ranar lahadi 17 ga watan disamba shekara ta 2025 yayin da ƙungiyoyin guda biyu ke ƙara himma wajen shirye-shiryen gasar cin kofin kasashen afirka afcon mai zuwa wadda za a yi a ƙasar morocco Daga Najeriya za mu leƙa a ƙasar Kamaru inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Kamaru ta da jerin sunayen 'yan wasa guda 28 da za su fafata mata a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta ƙasashen Afirka. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Kamaru din ta bayyana sunayen ba tare da sunan mai tsaron raga na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Andre Onana wanda yake fita mummunan rauni hakan ya sa aka cire shi daga cikin tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Kamaru din. Dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa ya sha wahala a shekarar wasan 2025 zuwa 2026 bayan da ya rasa matsayinsa na mai tsaron raga na daya a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kafin ya koma wata kungiya a can kasar Turkiya a matsayin dan wasan aro wani labari ya kamanci wannan kuwa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru karkashin jagorancin tsohon dan wasan Barcelona Chelsea da Inter Milan Samuel Eto ta sallami mai horas da kungiyar Mark Bryce a ranar da aka bayyana sunayen 'yan wasan da za su fafata gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar kasashen Afirka. afirka inda ta maye gurbinsa da mai horaswa david Fudge. da eh, kasar kamaru kuwa za mu leƙa nahiyar turai kasar faransa ƙungiyar ƙwallon kafa ta nancy terim mofe dan wasan gaba dan najeriya da abokin wasansa na kasar abrikos jeremiah boga sun fuskanci mummunar hari daga magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta nancy da suka fusata a ranar lahadi da yamma bayan rashin nasara da ƙungiyar ta samu a hannun ƙungiyar ƙwallon kafa ta laurenti da ƙwallo uku da ɗaya a wasan mako na sha hudu a gasar ligue na kasar faransa labarin ya faru ne a cibiyar horas da 'yan wasa bayan da ƙungiyar ta dawo gida a wasan da ta je waje a cewar rahoton an naushi mofe a jinsa aka kuma tofa masa yawu a kai sannan aka yi masa cin zarafi na wariyar launin fata wanda hakan ya sa 'yan wasan su biyu suka ɗauki matakin shari'a dai hukumar gudanarwa na ƙungiyar ƙwallon kafa ta nan sai ta Allah wadai da wannan lamari da ya faru bala ɗahiru, GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da jakada na musamman na shugaba Trump Steve Witkoff da surkin shugaba Trump ɗin Jared Kushner a fadar Kremlin yau talata domin tattaunawa kan hanyoyin kawo ƙarshen yaƙi mafi muni a turai tun bayan kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Jim kaɗan gabanin fara taron shugaba Putin ya gargaɗi turai cewa za ta sha kashi idan ta yaƙi rasha kuma ya yi watsi da tayin da turan ta yi cewa ko kusa rasha ba za ta amince da su ba wani daftari wani daftari mai kunshe da sharuɗa 28 na kawo ƙarshen yaƙin da aka tsegunta a makon jiya ya firgita jami'an ukraine da na turai domin sun kunshi kusan dukkan buƙatu da sharuɗa da rashen ta gindaya game da neto da mallakar wani ɓangaren ukraine da kuma taƙaita sojojin ukraine daga bisani ne kasashen turai suka bullo da nasu sharuɗa a wani zama da aka yi a geneva bayan haka ne amurka da ukraine suka ce sun sabunta daftarin na neman kawo ƙarshen yakin shugaba donald trump ya yi alwashin kawo ƙarshen yaƙi da ake tsakanin rasha da ukraine har ya gudanar da wani taron koli da putin a alaska cikin watan agustan bana ya kuma gana da shugaba zelensky na ukraine amma har yanzu haƙarsa bata cimma ruwa ba fasahar ai mai ƙwaƙwalwa tamkar ɗan adam yana kawo sauyi sosai a fagen ayyukan yi wani lokacin ma yana raba mutane da ayyukansu saboda haka ne ma ɗaliba marina yarshenko take neman sana'a ko aiki da ai ba zai yi masa barazana ba kamar yadda matasa masu yawa a ingila da ma wasu sassan duniya yar shekara goma sha takwas da haihuwa yarashenko ta fara horo kan aikin hannu yanzu koyon ayyukan gyare-gyare na gidaje da sauransu kamar gyaran hanyoyi da ruwa kabi a cikin gidaje kama daga bayan ɗaki da madafar abinci da sauransu yarashenko ta ce wannan sana'a ce da ai ba zai kwace mata ba wacce 'yar asalin ƙasar ukraine ce kuma take karatu a wani kwaleji da ke yankin westminster da ke london ba da juma'ar nan ba muka samu labarin amurka ta saki tsohon shugaban kasar honduras juan orlando hernandez daga kurkuku bayan da shugaba donald trump ya yi masa afuwa kan ɗaurin shekaru 45 a gidan yari bayan da kotu ta same shi da laifin haɗa baki don safarar ton-ton na fodar iblis ko kokin zuwa amurka wannan mataki dai ya yi karo da ikirarin da shugaba trump yake yi wa kansa cewa shi barde ne a yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa Amurka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan daren naku, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Kada ku manta za ku sauke manhajar Tune In Radio da Radio Garden don sauraron mu kai tsaye. ko kuma ziyartar shafin mu na www.gtahausa.com don sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da ilahirin abokan aikin mu baki ɗaya. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.